nawa ne kwanan wata da watan al-muharram shirin da da biyu ko wata al-muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da talatin daidai wanda shi ne dace da nawa sha takwas ko sha tara sha takwas ko sha takwas ga watan um, ɗaya shekara ta dubu biyu da tara a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na rijalun khattab yau za mu tashi ne akan wato istiqamatul ra'iyya min istiqamatul ra'i haka ne ko idan mana misali akan tsayuwar umar akan faɗin gaskiya da tabbatar da adalci shi sa malamai suke buga misali da shi cewa ai tsayuwar wato mabiyi shi ne yake sanya mai wato shugaba ya kasance tsayayye ko kuma tsayuwar shugaba shi ne yake tsayar da wato biyayyar mabiya idan shugaba ya zama na gari to za ka ga mabiyansa za su zama nagari na kirki yace an sa'id bin musayyib idan an ce alwa'iyya ana nufin wato waɗanda ake kiwata mabiya kenan ra'i shi kuma mai kiwo الرعية مبيا الراعي شيك من ديكي من ديكي كيو daga sa'id ibn musayyab radiyallahu anhu qala qala umar yace umar ya ce inna an-nas lam yazalu mustaqimina mastaqama a'immatuhum wa udatuhum mutane ba za su gushe ba za su kasance tsayayyu ne mustaqimin tsayayyu ne matukar shugabannin su tsayayyu ne idan shugabannin sun tsaya akan gaskiya akan addini idan tsaya akan gaskiya da addini matukar shugabannin mutane suka zama to lalatattu to za ka ga mafi rinjayen mutane su ma lalatattu ne don jagora ya kamata ya zama mutumin kirki ina ne ke gaya mutane haka in dai shugaba ya zama na kirki to mabiyi zai zama na kirki mafi rinjaye ko da duka da su zama to na kirki ba wa qala annasu بزمانهم أشبه منهم بآبائهم كذا متاني dangane da zamaninsu ta sun yi kama kamar ka ce da mutane da iyayensu mutum yana tasirantuwa da zamaninsa da abin da shugabansa yake yi kamar yadda ka ga wato ‘ya'ya suna tasirantuwa da iyayensu an jarir ibn abdullahi al-bajali daga jarir ibn abdullahi al-bajali radiyallahu anhu kala. inna rajulan kana ma'a abi musa al-ash'ari bari ku wannan ne ban mamaki wata rana wani mutum ya kasance tare da abi musa al-ash'ari wa kana za sautin wa mikayatin fil ya kasance mutum ne wato ma'abocin sauti sannan kuma yana da azaba da ukuba da abokanan gaba idan ya haɗu da abokin gaba abin wato ba a cewa komai jarumin mutum tsaye ba zani ne magnaman sai suka samu ganima an je jirabi fa tahu abu musa ba da sahibi abu musa al-ash'ari sai ya bashi wato wani kaso nasa wani rabo nasa ya ba wannan mutumin wa lam yuwaffihi haqqahu amma abu musa bai cika masa hakkinsa ba bai ba shi kamar yadda ya kamata ya ba shi ba fa abar rajula an ya yaqbala ko mankusan sai shi mutumin yaki aba ki aba ya aba ki ki an ya yaqbala ko ya karɓi hakkin sa mankusan a tauye yake shi ne ka fita tauye haki ba mutum ne wanda mai kaifar nake ne wa abokanan gaba yana shiga furmuti ga shi yau an kawo an raba ganima kuma abu nisa bai ba shi hakkin sa kamar yadda ya kamata shi na ganin an tuni masa hankinsa yake da bai karba ba in an ce mankus daga nafsi ruwa to yi wani ki bai karba ba kaga na gani abu musa ishirin da sautan abu musa ya ce tun da ba karba ba gari ke gari sai da zama shi na ashirin ya kama shi ne ɗan karen duka shi abu musa ashirin wahala halaka sha'ara mutum sai aske masa gashi su gaba ki ga bulala ga aski askin ta ba wani gata ba aski na ne ɓata masa fa jama'a rajul sha'aru mutum ya haɗa gashinsa gaba ki ɗaya bayan ya sha duka ya haɗa gashinsa sun mara hala ila umar ya kama hanyar mutuwa ba sai ta bugin umar hatta kadima alaihi fi majlisihi bai gushe ba da ya tarar da umar a wurin zamansa sun magara da bisha'arihi sabdara umar yadda ruwan za su nasa a ɗauki gashin ne ya tattara gaba ki ɗaya samu ƙirji umar ya jefa masa wannan gashin wa ƙala sannan shi wannan mutum yake amma wallahi lailan naru la sana'atu bi amilika ma sana'at wallahi ya umar ina ga da ba jin tsoron wuta ba wallahi da sai na aikata aikin nan naka ba sai na masa irin abin da na so in masa mana yau da ba gudu. kada Allah kama ne mai hukuma ba wallahi da sai na azabtar da wannan mutumin naka abin Musa al-Ashari irin rashin kirkin da yana wallahi da sai na ma da nasa sunna hakala huma sana'a bihi abin Musa ya fi fito ya Umar abin da abin Musa ya nasa. haka ta ba Umar ila abin Musa Umar bai bushe ba take ya ɗauki alƙalami ya rubuta takarda zuwa ga gwamnan sa abin Musa imani da wannan ka fi mala'in minan nas idan har ka masa wannan abin da ka masa ne a cikin jama'a ka daka shi cikin jama'a ka masa aski a cikin jama'a fa aqsamtu alayka wallahi na rantsi maka ko abin musa illa qa'atta lahu fi mala'in minan nas kai na sai ka ka zauna a cikin mutane sharhi ba wani cewa kaza kaza wannan shine musulunci duk wani shugaba da yake so ya tabbata musulunci ko a su na musulmi ya ce yana ƙoƙarin bin musulunci to ya tabbatar da wannan adalci marowaci ne ciyamomi ne sarakuna ne wane ne aka tarar da wani yayi ba ba kere ko yayi tabargaza ko yayi barna ko ya daure wa barna gindi a state ɗinsa ko a jiharsa ko a ƙasarsa to ya kamata a rama ma mutane ina sa ka kai musu yanzu haka muke rayuwa akan wannan tsarin muke rayuwa ba a akan wannan tsarin muke rayuwa ba shi yasa in ne babu adalci to kuma za a ji na ɗan kowa yana cikin kowa babu wani wanda baya wahala babu wani wanda baya wahala shi kansa shugaban kasar wahala yake ba lafiya amma saboda musiba ka san shugabanci sai an shugabanci kullum ba lafiya duka duka mutumin nan a ce shugaban kasa ga baki daya bai wuce mutum bakwai ne za su gan shi a Najeriya ba ba ne ba shi mutane ne kwara bakwai kai ina da ma da suka su ne duk da faru sai dai a duk saboda ba zai iya magana ba ba zai iya zama ya zauna da kai ya yi magana da kai awa da awa biyu babu lafiya kullum ana ana ana kan jirgi an tafi kasar ba lafiya ana kiran mutum amma saboda musiba an an an yi kulle kulle akwai abin da ake so ayi to su yayi kuma su waɗanda suka ɗora shi dama sun sa mu suke so sun sa masa arni a kasan sa to bari ya mutu idan ya mutu sai an nutse arni kuma mugun arni wanda muke shugaban kasar nan mugu ba mutu maka mugu mugu a cikin Allah to mugu ne je ku tambayi tarihin sa ku ga yanda yake wa addinin kiristanci hidima a yanzu din yana da taimakon shugaban kasa kiristoci suna cikin gata nas ya ku mutane ala ku saurara inna ma kunna na'rifukum in baina azhurina annabi sallallahu alaihi mun fasan ku yana ga mabiyan sa kenan jama'a mun fasan ku tun lokacin annabi yana gaban mu dan azhurina da annabi yana gaban mu wa idh yanzilu al-wahyi mun kuma san ku lokacin da Allah yake saukar da wahayi wa idh yunabbi'una Allah min mun san ku wanda Allah ke ba mu labari don gane da halayen ku da dabi'u Allah na ba labari mun san ku annabi yana tare da mu mun san ku lokacin Allah ya saukar da wahayi mun san ku na inna ma naqulu bima na'rifukum mu za mu ba ku labari ne kuma za mu faɗi abin da muka san ku da shi zan muku hukunci akan ɗabi'un da na san ku da shi tun da naqulu lakum ga abin da za mu ce da ku man azhara minkum khairan duk wanda ya bayyana mana alkhairi a cikin ku yayi aikin alkhairi kuma alkhairi ya bayyana zalanna bihi khairan za mu zaci alkhairi a tattare da shi zalanna bihi khairan za mu zaci alkhairi وأحببناه عليه كما دام سوء الخير كما دام سوء شسم يدوانا الخير ومن أظهر لنا شرا دون يبين من شر زمنا به شر والله سمى دام تسيس بشر فقد كان شر ده تتبس هو دام كما تشكل شر وأبغضناه عليكم أنا كيكا صدر من شر هذا عدد سرائركم بينكم sirrin kuskura tsakanin ku wa bayna rabbikum da kuma ubangijin ku abin da ke cikin zuciyarka ba ruwa na da shi tsakaninka da Allah ne amma zan maka hukunci ne akan abin da ya bayyana ala ku saurara innahu qad ata alayya hilun min ad-dahr wani zamani ya zo min qad ata alayya hilun min ad wani lokaci cikin zamani ya zo min hilun lokacin min a zamani ya zo min wa ana ahsibu ni ina zaton man qara alqur'ana yuridu bihillah wa ma indahu zatona shine duk wanda yake karatun alqur'ani ya san alqur'ani ya haddace alqur'ani to wannan yuridu bihi wajh Allah wato yuridu wato yana nufin Allah ne da wannan alqur'ani din wa ma kuma yana nufin wato abin da yake wajen Allah ne ni a zatona kuma inda nake ke da a wannan zamani da duk wanda ya karanta a nayin zamanin da cewa duk wanda ya karanta alqur'ani ne ina tsammani yana da Allah ne da karatun qur'anin sa sannan kuma yana neman abin da ke gurin Allah ne yaji abin da Umar yake cewa fa qad khuyyila li bi akhirati Hakika ya rayu gare ni wato alkhayalu abin da zai rinka raya maka khuyyila alkhayal ya rayu ma'ana abin da ke eh, eh, eh, raya maka a ranka ya rayu gare ni a ƙarshe shi ne bi akharatin kamar akhir ne a ƙarshen al'amari abubuwa sun bayyana gare ni anna rijalan qara'uhu an samu wasu mutane da sun haddace alƙur'ani sun karanta alqur'ani yuriduna na bihima inda nas amma suna neman abin da ke hannun mutane ne da wai Allah ya sa su haddace qur'ani ba subhanallahu wa ni'mal wakil tun zamanin Umar ya faɗi wannan magana to yanzu ba kam ne alladhi yahfazuna alqur'ana lid duniya. nawa nawa ne masu zuwa suna haddace alkur'ani saboda neman duniya da shi a haddace a iya karanta shi a iya kakale shi a iya duk abin da za a iya kaga mutum subhanallah ko ko sabi iya gaji misalin ka'ida da komai amma insha Allah ka duka duba rayuwarsa babu a da yau addini kuma ka gan shi biransa ba za ka ga alamar addini a tattare da shi ba to yanzu qur'ani ya zama neman kudi yake da shi to shi yasa Allah Allah ya shabab mahadata alqur'ani ku a hankali ku bi sanu ka karanta shi don neman lafiya kada ka karanta shi don neman duniya kuma neman duniya da alqur'ani hanyoyi da dama ana yi Allah tsare ina yake fa uridu bi qira'atikum dan Allah ku nufaci Allah da karatun qur'aninku ku kada wanda ya karanta alkur'ani don neman duniya ko nufin duniya ko neman girma ko neman a san shi ko neman a girmama shi ko neman a ce ayi qur'ani an zo kan wani an yi fatiha ko neman a ce wani ya iya wallahi su ce ka iya su ce baka iya ba wannan ba zai kara kan ba zai rage ka ba kai fatan Allah ya ce ka iya kuma ya ce ainihin wato abin da kai daidai ne amma na mutane wallahi shaidar mutane ba shi ne ba da yawa mutane sun musu shaidar amma kuma Allah bai karbi shaidar ba saboda zukatan ba su da kyau wa uriduhu bi amalikum kuma ku nufaci Allah wannan dalil kuma bi? ai uridu Allah bi amalikum ku nufaci Allah da ayyukan ku yafi bayan Allah duk yanda zai aiki ya nufaci Allah kada ya aiki don wani Allah nawa nawa ne masu yin aiki don wani Allah nawa nawa ne masu yin addini don wani Allah dan a san suna da addini ko dan a san su masu addini ne ala ku saurara وإني والله ما أرسل أمالي إليكم ليضربوا جلودكم wallahi ni ba ina aika ma'aikatana ko na zuwa gare ku don su rinka dukan ku ne ba su rinka dukan fatan ku shine julud ba na tura su bane su zaman toshi a gabanin ku don su rinka dukan fatan ku wala li ya'khudhu amwalakum ba na turo muku gwamnoni bane don su rinka kwace muku dukiyoyin ku kaga shugaba ana amfani da shi ana kwace hakokin mutane kaga shugaba ya zo ta sayar da filayen mutane nawa nawa ne shugabanni da aka samu suka tafiyar sayar da filayen mutane kaga guri guda sai kaga an cewa nawa ne saboda mai sarauta in tuwa bashi ya ya bashi ya ya bashi da ɗauka yanka abin da ya gada ma sai da abin da ya gada ma wani ma ya gada ma ya gada ma sai tashi su ci ma shi ban yi wannan ba ban tuwo muku shugabanni don su zalunce ku ba ko yan kasuwa a bisu ana ta karya su kwastam suna ta ɓace musu dukiya a haɗa baki da sojoji da ɗan sanda da gwamnati ana ta karya yan kasuwa bayan Allah masu neman halal da malak a karɓi harajin kuma a zo a ɓace musu abin da suka ce mutum ya ɗebo kaya kwantina kwantina mala ha kawai wani yana ofis wani arna mai gashin baki kawai ya ɓace wannan a ayi ayi ayi ya ƙi baya a daidai wannan ce a kuje can zai ku ƙaruta ba amfani ولكن أرسل إليكم ليعلموا ليعلموكم دينكم وسنتكم لا وأرسلهم إليكم إلى أي كوس من يأجركم دون سقيا مقدينكم دون شو قبلا نتورنكم نتورش من دون سقيا مقدينكم كما سقيا مقدينكم faman fu'ila bihi siya zalika duk wanda shugabansa ya aikata masa kishiyar abin da na gaya muku din nan fal fahu ilayya ya dauko shi kawo shi gurina ya kawo ƙararsa. yanzu kamar shugaban kasa ne kuma fita shi da ya speech ya ce duk wanda aka cuce shi da Abuja abu da take ya zo ya kawo takarda ya bi ta hanya kaza ta hanya kaza a kawo takarda za mu kwatar masa da hakkinsa fa wallazi nafsi biyadihi la aqussannahu minhu na rantse da wanda raina yake hannunsa wallahi sai na ɗauki fansa sai na rama masa duk wanda aka cuce shi a cikin ku wallahi zan sakan ka masa fa wasa ba amr bin al-as take sai amr bin al-as sai ya durkusa ya kafa gwiwa a ƙasa fa qala sai ce ya amirul mu'minin ya kai ayyuhal mu'minin afa ra'aytahu in kana rajulun min al-muslimina ala ra'iyatihi yaya kake ganin idan mutum ne cikin musulmai ya kasance a cikin wato mabiyansa jama'arsa fa addaba ba'da ra'iyatahu sai ya ladabtar da wani daga cikin wato mabiyansa shine ra'iyya mabiya wato wato wadanda suke wanda yake kiwatar su innaka la tuqsallahu minhu lalle kai ma sai ka rama sai ka sai ka dauki fansa a kansa qala umar sai umar yace i wallahi nafsi bi yadihi i dai yake da na hausa i na rade da wanda ne yake hannunsa idan la aqushannahu minhu wallahi sai na rama masa sai na dauki fansa sai na yi kisasi wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa qishu min nafsihi to ni na ga manzon Allah ma da kansa da kansa ma yi shela ya ce ya jama'a biyan bai san na zalunce shi zai rama annabi ya tara su wata rana a ƙarshen rayuwarsa ya tsoratar da su duniya ya tsoratar da su lahira ya kwadaitar da su adalci ya tsoratar da su zalunci ya ce to yau ina sanar da ku duk yin ya na ci karansa ko na rika hakkinsa ko na taɓa zaluntarsa ko na buge shi ko na masa yana ba daidai ba bismillah yau ya zo ya yan shi da ya kira ya kira sai ga wani mutum ya taso ya ce ga mun yana da Allah ka taɓa ka taɓa duka sai ce ni ne da kike ce eh ya ce to bismillah zo karama manzo Allah ba. sallallahu alaihi wasallam Ba Allah ya zo ya ce gadon bayan ka eh a gaban mutane manzo Allah ya buɗe gadon bayan shi yana buɗe gadon sa, sai ya ga wannan tambarar annabta sai ya sumbance shi sai ce sauke rigarsa sai ce ya aka yi yace daman ba na bane ya faru wata rana an zo za a je yaƙi jihadi ka zo kana daidaita sahun mujahidin da itace da sanda a hannunka kana cewa wannan matsa wannan matsa wannan matsa sai ka zumbure ni ka zama ana duka ba kai kamar yanzu ka zo ne da ɗan itace haka kai matsa kai matsa kai matsa kai matsa sai ɗan taɓa shi sai ya ce to zo karama sai ce amma na yi wannan ne dama don na ga tambarin annabta a gaban bayan ka kuma Allah ne mu to wata wani za ku wani shugaban da ya isa bayan ya gama mulki ya ce jama'a duk wanda mu cuce shi ya zo faɗa akwai shi ai da layi ya mu jere wallahi to da ba <laughs> ku layi wace ba abu mai daɗi irin addini wallahi ba abu mai daɗi ko irin wannan ba in ana faɗi ka rinka tunowa kai abin da kake shugabanta makaranta ce primary ne secondary ne ha islamiyya ce shugaba ne a wani abu wallahi kai shugaban yan shara aka dora ba kai ko liman ne a masallaci ko liman ya bi aikin alkhairi ko wallahi sai Allah ya tambaye shi in ya zalunce wani a cikin waɗanda yake jagoranta kai kokari ko zama da mutane lafiya ba zai da haɗi malam ka dukiya ba ka tarar da hakkin wasu a kanka na sha faɗa a karar cika ina mai ni ba da abin da ke tayar min hankali zunubi da zan ɗauka tsakanina da ubangiji zan je in yi istighfari in ce ya fi mu in Allah ya so da kuma ya fi mu amma lahadi da tashin hankali wato abin da zaka cuce don uwanka ko ka yi da shi ko ka cuce shi ko ka zalunce shi ko ka hada baki a cuce shi ko ka ci hakkin wani ko hakoki, ka wayi gari da haƙoƙin mutane kaya a kanka wallah mutum ya shiga uku illarsa wato duk ibadarka duk imaninka za a je a ta ɗimin wannan abin da ana ta ba mutane ana ɗiba ana biya shi ne tashin hankalin kawai yasa mutum ya kokari ya taka tsantsan da rayuwa taka tsantsan ga mutuwa ko tana nan tana daukar mutane yanzu mu magana mai ciwon kai ko zazzabi da haka yake mutuwar da yanzu yanzu mutuwa ce kai kana tafiya sai ka fada da mutu ana yin sallama da kai assalamu alaikum shikenan ana koma gidan zance ya kware wani bayan Allah fatin da ya yake ina da ya muku an yi gudu shi wannan kawai ranar juma'a an yi raha an yi wasa an yi dariya an gama komai an ci abinci ya gida lafiya ya fito kofar gida ma da makocinsa ƙarfe goma sha ɗaya na dare suna hira ana tattauna a komai ta wadin kan lafiya wadin kan lafiya ya shiga gida insha Allah ta'ala shi mala'ikan mutuwa yana jiransa ayi yana shiga da kwanta shi ke nan zance tsari sai dai iyalinsa ta ji cikin dare yana hmm, hmm, yana yushe da dai ba wallahu a'lam ashe mala'ikan mutuwa ne ne shigawa an ɗauke shi da kai shi asibiti kafin a ƙarasa asibitin ya zama gawa ya tafi lahira yawan Allah ya tafi lahira sai labari kai kuka ka shiga damuwa ka zubda hawaye kai duk abin da zan kai tafiya biya yi matsalar ba a dawowa matsalar ba a dawowa to wani shiri kai wata irin za ka tafi wani shiri ne wata irin yanzu yanzu ina zina karatun da shi kenan sai a ce assalamu alaikum to shi yasa ana so mutum kullum ya zama shiri karfe sakaci da ibada sallah zuwa masallaci rayuwar musulmi a masallaci kar kai sakaci zuwa masallaci alhamdulillah sallani da yadda ka mutu kamar mana shaida cewa insha Allah da ana su da kai muna ta ma mutum dan abubuwa kananan abubuwa a kokari a gyara tsakanin ka da iyali a sa addini a gida kar ka bar gidan kai zama gidan majibawa gidan yahudawa ta kai kokari ka addini ko yaya mu'amala da mutane harkar neman abincinka kai iya kokari kar ka rinka cin haram iya duk yadda za ka yi hanyar arzikinka ka yi kokari ka toshe dukkan wani hanyar haram kada ka bari yaran ka su shigo ma da haram cikin dukiyarka kai ka ce ai wani ne yawa ranar suka yi a'a Allah zai kama ka ai yaran suna gargashin ka ne ala ku saurara la tadribul musulmi ku dona dukan musulmi kuna zalunta su fata zulmuhun ku kaskantar da su ya umar yau ba dukan musulmi ma kar har da musulmi ake kashe musulmi ake ya umar nawa nawa ne yan siyasa suke sa aje a kashe yan uwansu saboda manufa ta siyasa kawai wani ma bai ba bai ji ba bai gani ba kawai saboda tsafi siyasa ka zai kashe wani ki ba za ka mulki ba sai ka kifan kai ba za ka samu nasara ba sai ka kawo makogoron almajiri ba za ka samu dace ba sai ka kawo ka daɗin wanci nawa nawa ne suke zuwa su je makwantai su je su tono jiragen yara su je su ɗaya abin da za su ɗiba wasu a sa su kawo al'auran mace wasu a sa su kawo al'auran namiji saboda neman mulki har ma mutum yanzu yana faɗa da baki ce akan wannan mulkin zan iya gamawa da kowa akan wannan kujerar zan iya gamawa da kowa saboda ya samu dama ya sha iska wala tanma'udun huquqahum ku daina hana mutane hakkin su Umar ya ce kar ku hana mutane hakki fa takfuruhum ta dalilin hana su hakkin nan da za ku yi sai ku sa su butulce muku su daina yi muku da'a ko kuma kun kafirce kun daina yin adalci hana su nan zai sa ku kafirce ku daina yin adalci wala tunziluhum al-ghayab kada ku zo in an zo